وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi yau muna sha shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma wannan masallaci na jami'ar rahma da nan kudila da siri ana karanta alkur'ani da neman albarka da neman lada a ƙoƙarin sanin ma'anonin da kuma roƙon Allah ya azurta mu da aiki da shi ba kuma ta ba muna cikin suratul kafi a jiya mun tsaya kan ayata ashirin da shida yau za mu tsora kan ayata ashirin da bakwai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد دينة الحياة الدنيا ولا تطع من أرسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نعم قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربي karanta abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafin Ubangijinka, za mu baddala da kalima ce, babu canji game da kalmominsa, walan taji da min dunihi multahada kuma ba za ta sami bayansa ba za ta sami wato wata mafaka malja kinan bayan Allah ko ba za ta sami wata mafaka ba in ba Allah ba Wasu ne da allazina rafofin rabbahum bil iri duna ashi ha. A hakurtar da kanka tare da waɗannan da suke bauta ma ubangijinsu fi da mareki yuriduna ha, suna neman yardarsa wala ta du'aina ta anhum kada ka kage kanka ga barin su turidu zinatul hayati dunya idan kana neman ado ko kawar rayuwar duniya wala tudi man albahu qalbahu an dhikrina karkabe wanda ya gafala zuciyarsa ta gafala gabarin ambaton mu karkabe shi wata ba hawahu ya bi son zuciyarsa wannan karkabe shi wa kana amruhu furqa al'amuransa suka zan a su kurkuke wannan aya ibn kasir yake cewa Allah ne yake marta manzansa ya karanta alqur'ani mai girma kuma ya isar da shi ga mutane kuma babu canji game da abin da ke cikin shi alqur'ani mu mughayyira laha babu wani abu da ake iya canzawa wala muharrifa wala mu'awwila ba harrafawa ba canza ba jirkitawa ba bokarawa ina nan kalmomi ne na Allah la mubaddil li kalimati Allah ya ce watlu ma ilaika ilayka min da rabbik ka karanta ma uhiya abinda aka yi masa aka yi maka wahayinsa na littafin A kaga nabi Umar ke shekara nan ba shi ne karan farko ba marta shi karatu na farko inda aka ce ikara a matsayin annabi kafin ya zama mursal manzo ya tashi ji kira aka ce ikara bismi rabbika alladhi khalaq nan ne ya fara aka fara marta shi da karatu yasa addinin da annabi ya zo da shi addini ne na karatu addini ne na ilimi ba addini ne na kawai kai da ka ba kaga ta ce karatu sunan ubangijinsa haka kuma a nan aka ce wata numa ubiya idan ka kita da rabbi karanta abin da ake maka wahayinsa na littafin a kaga kinan ƙur'ani, ba saukar da shi don ya zama wani abin ratsewa ba a ɗaki, ko abin kallo ko abin ado an saukar da shi ne don a karanta a fahimta ya aiki da shi a karanta a fahimci karatun kuma ya aiki da shi wannan haka Allah ya umarci manzonsa kuma umarni ga manzo umarni ne ga al'ummarsa da aka ce ya karanta kamar mu ma an ce mu karanta kenan inda ba kususiya ba ce ta shi kadai a da shi da al'ummarsa duk su karanta qur'ani da shi qur'ani shine mafita shine madogara shine haske wata fitila ce daga ubangiji zuwa jibrilu jibrilu zuwa ga manzo an kuma zuwa ga wannan al'umma wanda rike qur'ani ya tsira wanda ya ji qur'ani waje je kuma ya halaka Allah ta kare mu wannan aya tana ba mu umarni ne da cewa mu yi karatu mu fahimci karatu, ko mu aiki da shi sannan mu sani cewa abinda Allah ya sauka na qur'ani babu tabayiri ba canji yasa Allah yake la mubaddala li kalimatihi kalmomin Allah ba a canza su yadda suke suna nan Ya sa a wata yara Allah ke cewa ya ayyuhar rasulu ma'un zila unzila ilayka rabbi rabbik ce wannan manzo ka isar da abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka ka isar da shi zuwa ga al'umma kenan wa in lam taf'al wa ma ballagta risalata in har ba kai haka ba ko ba kai isar da sako ba ashe ga annabi ba an saka mai da qur'ani a cikin shi ba karanta shi kenan kamar yadda yanzu su ɗauka ilimi kai kai karan kanka shi kenan kowa kuma ya je yadda zai ba ruwanka a'a aikin manzanni isar da sako haka duk wanda ya karatu to ake shi kuma isar da karatun yasa annabi aka ce isar in bai isar ba to yayi laifi kenan wallahu ya tsuka minan nas Allah zai baka kariya daga mutane da za su cutar da kai wajen isar da Qur'ani kuma ya faru Allah ya ba annabi isma tanga kenan duk wanda suke so su halaka shi saboda Qur'anin da yazo da shi ba sa so ne su Allah ya tattara ya halaka kuma ya wanzu ya gama isar da abin da Allah ya so isar Qur'anin nan kakkaf sai da aka gama saukar da shi wata da Allah ya ce innal ladina innal ladhi farada alayka alqur'ana ila ma'ad wannan duka bayani ne akan me wato isarwa kenan wannan da ya farlanta qur'ani akan ka lallai zai sake mai da wato laratu ka ila ma'at zai sake mai da ke zuwa ga kuma ita ce kiyama bayan ka gama isar da sako kenan wanda wannan ayar sai Allah ya ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha hakurtar da kanka bare da waɗannan da suke ya una ma'ana shi ya budu na ke wannan da suke kiran ubangijinsu ma'ana suke bauta ma ubangijinsu wal ashiyi da wato bilgadati da safe kenan wal ashiyi da kuma maraice mana su ne lokacin ibada kaji an yi sallah ta kaji ce ko hmm. sannan kuma rana ta gushe sallar a zahar la'asar ta faɗi kuma sai magariba isha shi kenan waɗannan sallolin to akwai askar da ake na safe na maraici na safe ana yin shi bayan sallar asuba na maraici ana yin shi bayan sallar la'asar Shi ne abin da ya faru a tare na matta a wannan lokaci su manya-manyansu wanda suna takama da mulki da kuɗi sai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam wato ainihin mu ba za mu zauna majalisarka ba a kuma za mu karɓi abin da ka da shi ba sai ka kori waɗannan talakawan da ke tafiya da kai eh to shine sai Allah ya sauka da wannan aya suwaye talakawan kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda ainihin a shi ibn kafir ya kawo mana hadisai guda biyu ya kawo ɗaya daga ciki shine wato hadisin abu a bin abi waqas hadisin sa'ad bin abi waqas suna cikin wanda abin ya faru tare da su yake kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin sittata farin. mun guda biyu mutum shida ne a wannan lokacin faqala al-mushrikuuna lin-nabi sai mushrikai suka ce ma annabi udurul haqula la yastari'una alaina a kori waɗannan da suke tare da su don kasu mana rashin kunya ba matsayin mutum da su ba mu masu mulki ne masu kuɗi ne su kuma talakawa ne to ka kore su eh kale wa kuntu ana shi sa'ad bin abi wa ni da ni وابن مسعود عبد الله بن مسعود رجل من Bilal, وبلال wani mutum cikin kabilar Hudayl da kuma Bilal bin Rabaha kenan eh sannan banta su wa rajulani yace nasitu ismaihima sannan da wasu mutum biyu ni sa da naman ta sunan su kaga sunawa kenan to shida ifaqa fi nafs rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma insha Allah an yaka ko wani abu ya ɗarsu a zuciyar manzo da tunani da Allah ya kaddara ya tunani daga nan ba haddasa nafsa ya tunani na yi zancen zuci yana cin wannan fa'an zalallahu a zaujalla wala ta ɗirgin da zai ne da ƙuna rabon bilbadati wala a shi yi na wata ha Allah ya ce kada ka koyi waɗannan da suke bauta ma Ubangijinsu safi da marike kiri na wata ha suna neman yardar Allah wannan aya tana cikin an'am wannan da take cikin su kafi suna da alaka da suna a wata ruwayar cewa wancan a lokaci su shawa lokacin su suka neme cewa majalisi na manzo sallam a za su majalisi Allah ya haƙurta da manzo ce zauna wasu birnafta kama allazi ne da hudu rabbahum da gadati wal ashiri duna wajha hmm. hakurtar da kanka tare da waɗannan da suke kiran ubangijin su wata da mai. ta hakura zauna tare da su ibn kasir yace ijlis ma alladhina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihuna wa yuqaddirunahu wa yasalunahu bukratan wa ashiya ta hakura ka zauna tare da waɗannan da suke zikirin ubangiji sai ambatan Allah suke tahalili la ilaha illallah kenan wa yahmadunahu suke alhamdulillah wa yusabbihunahu suke subhanallah wa yukabbirunahu suke Allahu akbar wa yasalunahu suke roƙon sa bukuratan wa ashiya da maraice ko ka haƙura tare da su in ibadillahi a bayan Allah sawa'un kanu fuqara aw agniya sawa'un talakawa ne ko masu kuɗi ne inda suna wannan sifar suna wannan aikin to hakura ta tare da su au aqawiya au du'afa masu ƙarfi ne ko masu rauni ne duk haƙura ta tare da su kar ka yadda ka wanci kalar da su yuqalu innaha nazalat fi asharat quraish bil yace an ce ta sauka ne a manya manyan quraishawa ina talabu min annabi an sama sama'ahu bahta an suka nemi wai su zo ta bai gana da su su kadai ku kadai wani hafin lahu an zalika ya Allah ya hana shi shi na ta saukar da wacce a cikin zuwa wacce muka karanto sannan kuma bayan ita wa amarahu an yi na nafsahu wa an yi yusabbira nafsahu fil sai ba haula kuma Allah ya ce ya yayi hakuri zauna tare da waɗannan talata da aka ce kura alamai suka ce me yasa ya zama cewa Allah ya jama annabi kullum? shi mai da'awa kullum yana so kowa shi kowa da mai mulki da talaka da mai kuɗi da kowa yake so ya gane abin da ya zo da shi wannan ya ce ɗabi abin mai da'awa in daga manzanni ko gane da kyau to amma garin neman ido sai garin neman gira sai a rasa ido idan ya zama wasu da kake so sai su kake hari ka musulunta su kuma sai ka je ka rasa wasu shi yasa sai aka tun daga kan manzo sai aka nuna ita da awa ba ta wasu mutane ne kimantattu ba majalisi na karatu ba wani wuri ne na wasu mutane ban da wasu ba a'a na wanda suka yarda da wannan tafiya ne kawai wanda suka yarda da Allah sawa'un kuɗi gare su talakoki ne su masu mulki ne a manyan mutane ne Kin sun da da tafiyar tuni su ba shi sa majalisin annabi yake tare da akwai masu kuɗi akwai talakawa akwai sojoji akwai ma'aikata akwai makaranta akwai hafizan qur'ani hafizan hadisi ba wanda babu a majalisin masu haka ya ci gaba da tsaye saboda su wancan sun nemi ga yadda za a yi ya kori waɗancan sannan su su zo majalisin Allah ya san in ya kore su su ba lallai su imanin ba ko ba lallai su zauna ba aka har yau har gobe wanda zai ce shi majalisun na wasu mala'u ne banda su wane da wani mala'un ba lallai su ɗore ba kila harkokinsu da hidindiminsu ba lallai ya bari su rika halartar abin da ake na ba su wanda kake rainawa su ne kilista da lokaci su ne suka yi imani da abin da ake imani na gaske shi yasa kofa buɗe take manzo sallallahu alaihi wasallam aka sashe bar kofa shi buɗe talakawan nan da suke askar na safe na su suke salloli biyar tare da shi ko kare zai taɓa su su ne waɗannan manya-manyan wato masu wanda a lokacin irin su bilal amma su hai abbab abu masa'udi a wasunsu waɗannan su ne ake ganin talaka bilal dai kun san bawa ne mutumin habasha ne baki irin abubakar ya yanka tashi, ana mai hukuba da azaba a masa ra'ayin azaba da ba ba a yi mishi a fashi cikin rana a ya shi na kanan rana sama ana tsaye a can shi ana kuma tsula mashi bulala ba irin abin da ba ya magulala ba kawai wai don ya bar musulunci da kafirta bai kafirta ba har abubakar ya sami labari aka tsuga masa kuɗi duk da haka ya saya ya giya kuma ya yanta shi yasa Umar ya kalle ya ce haza sayiduna ba ta tsahu sayyidina Umar fa balarabe ba ƙwarai shi, amma zai kalli mutumin Habasha an baki irina ya ce mai shugaba wannan shugabana ne kuma shugabana ne ya ɗanta shi yana nufin abubakar ya nuna maka imani shi ke ɗaga mutum ba fata ba ba launi ba ba wata shiga ba imani bilal lokacin da aka isra'i da miraji da annabi ya ce ya ji kafan takalman cikin gidan aljanna da matsayi ko babu bilal matsayinsa ba karmi bane yan uwa to wannan yana cikin wai wanda aka ce a kwara amma sun sa abin da aka yi masa ko amma bin kenan ina ya sarta shi ya sarta da kuwarsa ba su ba irin azaba da ba ta masu ba wajen annabi ya tattara ya kore su suhaibun rumi mutumin rum ne shi kuma rum italy kenan ba balarabe ba ne a wasu ne ɗan gaba-gaba wurin manzo sallan da dinin arab duk waɗannan manya-manyan talakawa ne amma suna da matsayi wurin allah wurin manzo ko ibn masaud shi ma haka ibn masaud tun a makka ya farko farko musulunci ya kai musulunci duk mai da aka yi da shi aka yi su ne fa wai sai an kore su sannan su za su zo zauna majalisun manzo wannan shine aka cewa na da'a sam karke da ka kore su kuma ka hakurtar da kanka tare da zama da waɗannan yasa kullum in ka ga ɗan adam ka raina shi hmm. waɗannan matsayin da Allah ya zo ya ba su eh, kamar yau ne Allah ya ba ka dukiya kila wani da shi ke wanke maka mota shi ke buɗe kanti kuma sai ga Allah ya ɗaga shi karka wulaƙanta shi baka san abin da Allah ya aje ba a wurin haka nan ɗalibai da malamai a makarantu kawai don kana laftara ka rika ci mutuncin ɗalibai yawai ga ka abin nan kai kai malami dan a lokacin ka rika su mutum ɗin da waye da kai ana wulakanta su ba ka san abin da za su zama ba ba daidai ba ne ka bar adam inda ka ga ɗan adam a jiya Allah ne ɗalibin ka ka koya ma sai ka ga Allah ya haɗa shi haka nan wanda ka zo ka koya mai aiki haka nan to yasa kai dan Allah kuma ka zauna da kowa bisa girmamawa da mutuntawa kar ka kalle yanayin shi na babu ko yanayin shi na a'a shi ba kowa ba ai tun da dai Allah ya shi dan adam ya gama ba shi eh wannan darasi ne a gare mu gabaki da lallai ne mu lura da wannan darasin wanda ya zo a cikin ita wannan aya wacce ainihin aka gaya mana wannan tsari da aka gaya masu Allah ya ce wala ta bi aina aina ka anhum kada ka kauda kanka ga barin su lidu zinatul hayati duniya. in kai haka to kamar kana neman kawo duniya kina su ka dauka ba kowa bane kasan wani hari gashi ake kallo ai bai kamata ya zauna kusa da mu ba ba ka san matsayinsa ba hadisi annabi ke cewa wani za ka gan shi ko hmm. madhufun alal abwab zaki lau aqama ala allahi la abarra hmm. a zo ana shiga wani wuri taro za a yi irin su idan santa din nan ko Ya yi shiga shi kana raina shigar shi ba kowa ba masu gaji ne zo ne su ce kai koma raina mashi kura ko a hana shi mutane bai ce irin wannan matsayin shirin Allah da zai rantse da Allah Allah ya barantar da shi ko ya ce wallahi yau sai an yi ruwa to sai Allah ya samar da gida gizan an yi ruwa saboda kai kafara da matsayin sa auren Allah ya kamata yau mu daina ɗaukar ma'auni na kima na mutane a wurin shi ne su, ko matsayinsu na kuɗi ko na mulki ko na ilimi ɗan adam duka Allah ya karrama shi ya sake cewa nabi kare ya ɗaya ɗaga ido ya tsallake ya zama suke kallo ba waɗannan da suke tare da shi ba in yi haka kamar ya zama yana kallon aro na ainihin rayuwar duniya don tsawata kawai kenan Allah ya ce wa wala tu diman na qalba an zikirina kake yadda ka bi wanda ya gafala zuciyarsa ta gafala daga ambaton mu an malaman ke ce ashe za ka yi aboki lallai ka san wa za ka yi aboki da shi ya damu da sallah ya damu da zikiri ya damu da yin manzo waɗannan abuwa su ne zikiri ya damu da karatun ƙur'ani da an ce ne kar ya bi wanda ya gafala daga ambatan Allah ka bi mutum ba sa lokacin sallah ba ruwan shi da aje yi sallah ba ruwan shi da azumin nan mai da hankali kiyaye azumin kila azumi yake ko na gama gari ko irin wannan karke aboki da shi shi mai bin kai yake cewa in za ka yi aboki ku kalalibi mai ambatan Allah sai ya taimake ka kai ma kan ambatan Allah dan duk wanda bai ambatan Allah to za ka sami zuciyar shi kayau ba ko wato fanko ba komai a cikinta na tsoron Allah mai ambatan Allah ba zai ji tsoron Allah wannan ambatan Allah duk wani abu na ibada sunan shi ambatan Allah yanzu karatun da muke zikiri ne sunan shi zikiri Qur'ani ka dauka zikiri ne tasbihi kake zikiri sallah kake zikiri ce wanda ya zama ba waɗannan kace duk wanda ya zama babu ko zuciyar shi ko za ta zama ba komai sai son zuciya son zuciya ce za ta baibai zuciyar inda babu ambatan Allah a cikin zuciyar ba bin Allah ba bin manzo ko karka yadda kai aboki da irin wannan sannan ka san musulunci shi na kira ne zuwa ga abin da ake ce ma musawaki daidaito tsakanin ɗan adam ba yana nufin wulakanta wanda Allah ya ɗaga ba kai ba za ka girma manyanka ba ba za ka girma iyayenka ba ba za ka girma dattawa ba a'a ba haka ake nufi ba ai sahabbai a yadda suke haka suke da wannan kategori din da girma in su abubakar suna nan su umar sahabbai baya suke yi su ne kusa da manzo saboda matsayinsu asar su basharu na yan suna nan haka haka wanda suka je badar suna nan su ne kusa wanda suka je bai a turiduwan haka haka wannan yana nan ba ana nufin wai don an ce a daidaita talaka da mai kuɗi da mai mulki da da waye ka ɗauka ana nufin in Allah ya ɗaga mutum da wata daraja ka ka bashi darajar shi ba Allah ya bashi ka bashi ya zama honorable da abokin ka ne sai ka kira shi honorable ne ne laifi ne matsayi ne Allah ya bashi ya zama abu abdul excellence sai ka gaya mashi laifi ne Allah ne ya bashi karkai mai hasada haka ne ilimi tare bauta su kuna karatu Allah ya daga shi ya bashi ya kike ala ta malam kuna gane wa? mulki Allah ya bashi da rawani girma ma shi da rawaninsa ko menene ne wannan amma kada wannan ya sa kuma sauran jama'a ta wulakanta su wannan ayar tana nuna mana wannan shi ya sa cikin manabi kar ya daga kai ya kalli waɗancan ya watsar da waɗannan sannan kuma kai ya bi wanda zuciyarsa ta gafara game da ambatan Allah Allah maɗaukaci ya ce wata ba hawa ya bi son zuciyarsa idan duk da ba ambatan Allah to son zuciya ce za ta kwaibai wannan zuciyar wa kana amruhu al'amarinsa kuma ya zama a safarkwace ba a tsare ba kenan Allah ta tsare hmm. wata ayatan. ibn kasir ya rufe wannan ayat da ta Fassara, ya yace wa kana amru qur'an yace amalu wa faluhu, qafahu wa tafridun wa ziyabun ayyukansa a farki kasansa duk suka zama safan wato a watsi ku wanda ba ambatan Allah tare da shi bai bin Allah da manzo za ta samu zuciya shi ba komai sai hayaniya sai rudu yasa ake so a kama na abuwa na rudu kada aka shagaltar da kai da harkar midiyan nan karo da ita to zuciyarka za ta zama ba komai sai hayaniya ka shiga can ka leka ga wancan fasadi ka ga wancan tabbatar ka ga wancan tsiyar wannan kwakwalo ka shi za ta tara idan lokacin da za ka buɗe ƙur'ani ka karanta a je a sallar jam'i da kai a sallar asuba da kai ta zuciyarka ta tara waɗannan shirmen shi sa su wanda suka kawo abin su zama sun kau da hankalinmu ta hanyar wasu abubuwa da ba mu fahimta ba shi ya sa ya ce wala ta kuma an wala muhibban bi ɗarikaci har ka zama mai biyayya ko mai son hanyar wancan wanda zuciyar shi babu ambatan Allah wala ta butsirhu lima huwa fihi kama qala wala tamuddanna aynayka ila ma mattana bihi azwajan minhum zahrat alhayati dunya wa linaftinahum ورزق ربك خير وابقى يا الله يجي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا آتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نعم الله ملوك تيجي وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم wato ka faɗi gaskiya wacce ta zo daga ubangijin ko ku faɗi gaskiya wacce ta zo daga ubangijin ku man sha fali umin wa man sha fali yakfur wanda ya so ya imani wanda ya so kuma ya kafirce inna tadana lil zalimin naran ahata bihim suradiquha lalle mu mun tanaji wuta ta musamman wacce ka tangatta ta kewaye alzalumai da za su ke cikinta zalimai ana ana nufin kafirai kenan wato wuta an tanada masu wuta ita kuma wuta katanga an katange ta wata katanga wacce ta kewaye su su waɗannan azalimai ɗin shi na lati na ta da na da zalimi na naran lalle mu mun tanada ma azalimai wata wuta ta musamman a haɗa bihim suradiquha an gatta ta kewaye da su wa in su yughasu bima'in in yastaghisu bi bima'in in sun nemi wani taimako na ruwa sai a taimaka masu da ruwa wanda yake ya yashmul wujuh kamar ruwan tafasasshen ruwa wanda yake so ya fuska in za a shashi nisa sharabu da wannan abin sha da sa'ad murtafaka sannan kuma makoma tamu da na ta zama ita ke wuta to qur'ani shi haka yake tafiya kullum a tabbatan a tabbatan sai kuma sai ka ga ina ya kamata ka sami kanka ibn kasir yace anan Allah madaukaki ne yake ga manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to qul ya Muhammad lin nas ya alladhi ji'tukum bihi in raddukum huwa Ladi, haqq alladhi ya yatafi ni wala shak Annabi ya ce ga ma ya kai wannan manzo ga ma mutane wannan abin da na zo maku da shi a can ƙurani ba ka ce a karanta wannan ƙurani da na zo maku da shi ko ka gaya masu ƙurani ne da babu shakka a cikinsa babu kokonto dukkan shi gaskiya ne zancen Allah ne magana da cikin ƙurani gaskiya ce kuma shirewa yake zuwa ga gaskiya shirewa yake zuwa ga shari'a shi ƙur'ani shine gaskiya karan kanshi kullu da haqqu min rabbikum ce masu gaskiya ce ta zo daga ubangijin ya sa duk wanda ya aje qur'ani waje ne yan ya taƙi in aka ce ga gaskiya daga ubangijin ku Allah yake tallata mana mu al'umman manzo ga fa gaskiya ya sa wallahi kafiri ya taɗe inda bai zo ta musulunci nan ba sai aka faɗi wata magana a gaba a matsayin ta hadidi da waƙidi Allah ya ce man sha'a fali'umi wanda ya so ya imani amma sha falyakfur wanda ya so kuma ya kafirce wataƙila sai ka ce kamar zaƙi yake barwa ko a hajiji ne ba zaƙi ba ne Allah zai ce a kafirci ne Allah cewa ya halitce mu don ma mu bauta masa ba maganar yin kafirci sai dai magana a bauta masa amma nan ta hajiji ne wanda ya so ya imani imani shi zai amfana wanda kuma ya so ya kafirci kafircin shi zai ci dan sakamakon imanin ita ce aljanna shi kuma sakamakon kafircin shi ne mai ita ce wuta ana la ikraha fi din ba a kilastawa a musulunci a ce dole sai ta yi amma marce ta ce in ka yi amfanin naka ne aljanna wanda kuma yake kan gare ba za a mai tilas ba magana ce ta aƙida kuma an tilasta mata da ƙarfi kai musulunci zuciyar ba ta ba aga an yi baya bacci nan ko shi yasa ba tilasta amma nan ana ta hadidi ne ba ana wai cewa a je yi kafirci ba da shi da imanin da ne a imani shi ne daidai kafirci kuma saban Allah ne domin abin da ya zo gaba shi zai tabbatar mana Yalla ya ce inna a tada na da ne da su ne alkafiri da su ko hmm. wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirci amma sai aka faɗi sakamako lallai mu mun tanadi wata wuta ta musamman da azzalumai su ne kafirai kun san ba azalumi kuma da kafi shi ne farkon zalunci da ya fi kowane zalunci a duniya shi ne bauta ma wani Allah ko gangare ma Allah ya kibauta masa shine babban zalunci Zalunci da za a yi ai hisabi ne za a yi inda bai kai ga kafirci ba mai wannan zalunci za a yi mai hisabi ila a sa shi wata iya abinda Allah ya so tara a cire shi a sa shi janna amma ban da kafiri wanda shirka wanda ya mutu yana yayi babban zalunci ya makan shi wannan makomashi ita ce wuta Allah ta kare shi yasa sai Allah yake an tanadi ita wata wuta ta musamman wacce katangar ta ta kewaye da su ana ba gudu nan. ko hmm. an ce an yi katanga ku gudu ko yan kurkuku kada ake masu katanga wata bayan wata wata bayan wata ma da yake kurkuku ne na zamanin mutum na zalunci ne suka ga sun yi haɗa kai da yan waje wata ran zai ka ji an fasa kurkukun an biki ba ba ta ake ba haka haka ya kuje haka haka ya ina ne haka duk saboda ba a tsara kurkukun yadda shari'ar musulunci take a tsara shi za a mai laifin kisa an mai hukuncin kisan kuma ya ta ajiye shi ba sai a je a kashe shi a kusa. shi ya huta duniya ta huta ko amma wannan ya laifin kisa an ajiye shi wancan ya an kawo ajiye wancan an tara su sun taru suna ta cin kuɗin al'umma dan sai an ba su abinci dole ko wanda suka yi yawa suka yi ƙarfi sai su sami connection da na waje wasu sai su kawo hari sun su balle su kice shi ke ka ga ɓana ta ƙare a ƙasar kenan mm. mai laifi an kama shi an tabbatar da laifin sun ci zarta masa da hukuncin da ake masa shi yasa sai su zama su kina cikin al'umma wannan kurkukun duniya kenan za a iya fasawa za a iya gudu waccan kan garwucin lahira ba inda za a ci an gace daga ikon Allah ita kanta ga ita ma azaba ce wacce za a sa a kewaye su daga cikin nau'in azaba shine wa in yastafisu yughasu bima'in in sun nemi a taimaka musu da ruwan sha sai a taimaka musu da wani ruwa almuhli yashmil wujuh kamar tafasasshen mai kun san mai in yaka kona shi ya tafarfasa ruwa tafasasshe kuna za a yi kuna a ce za a kona abu da mai tafasashe da ruwa tafasashe wane ne zai fi zafi tafasashen mai sai ya fi kuna ya fi azaba sai aka ce in sun nemi ruwa a ba su sai a ba su wani ruwa wanda yake kamar tafasashen mai tafasashen mai yana tafarfasa in aka kai fuska so ya fuska yake kafin ma a je ga bakin a sha to haka ruwan da za a ba su in aka ba su ruwan yana so ya fuska ne fuskar ta soye ta dire ina ga kuma kai ruwan da tafi maganin kishi da maganin sanya jiki wannan yan wuta kenan abinda in suka nemi a ba su ruwa kenan irin ruwan da za a ba su ke mar yadda abinci ma in suka nemi shi ma a ba su ana musu irin wannan sai a ba su wanda yake abinci na zaƙo. ai eh, an san bishiyar zakum ko kuma suka nemi abin da za a ce wasu kuma an haliman a ƙasa am'a'ahu akwai tuskamin ainin anya haka dai akwai wa yi ma'in sadidin ya uhu haka za a shayar da su da wani ruwa na na ƙurji haka za su rika kwankwaɗa shi ba tare da suna so ba haka nan in sun nemi cin abinci kuma sai a ba su da ta zaƙo bishiyar nan ta zaƙo wacce cikin wuta ta a nan ce ‘ya'ya nan ce kuma ta kuma daga cikin ‘ya'yan za a ba su ita kanta wuta ce bishiyar hmm. ka duba ina rahama a nan da azabar wutar suna ciki A ruwa suke so sai a ba su tafasasshen ruwa kamar tafasasshen mai sannan sun ta nemi abinci a ba su wannan bishiya ta zaƙo da kuma katanga na cire da su Allah ta ya yasa sai Allah ya ce bi isa sharab da wannan abin sha ɗan uwa ku duba kishi nan ka kai azumi ko ce ka sami ruwa ka ɗan sa bakinka ka ko a jika ka. ku sai a ce tafasasshen ruwa za a baka ba ma tafasasshen ruwa tafasasshen mai kasa sai Allah ya sa sharabu da wannan abin sha da sa'ar murtafaka makoma kuma tamu na irin wannan Allah ka tsare mu da ubangiji ka tsare mu da sabon Allah ka tsare mu da kafirci sai Allah ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها نعم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا na'am Allah madaukake ce innal ladina amanu wa amilus salihat lalle waɗannan da suke imani suke ayyuka na kwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki ulaika lahum jannatu adnin tajri ulaika waɗannan ko kace waɗancananka za ka ambata maka sun aiki na kwarai lahum jannatu adnin suna da aljanna ta dawama tajri min tahtiha al-anhar ƙoramai suna gudana ƙarƙashin ta yuhallawna fiha min asabira in zahabin suna ana masu ado da mundaye na zinari wa yalbasuna thiyaban quduran min sundusin wa istabraqin sannan kuma suna suna sanya ko ana wayar ba suna siyaban suna sanya tufafi kuduran koraye din sundusin na wato alharini wastabarakin wa istabarakin da kuma shi tufafi wanda yake mai share-share da mai kauri mutafi na siha suna masu kwanciya ko masu kashin gida a cikinta alal ara'iki kan gadaje na kasaita ni'ma thawabu wa sunal murtafaqat ma dalla lada da zan wannan ita aljanna da za a shiga wa murtafaka murtafaqa sannan wurin wato ainihin hutawa irin wannan kyakkyawa shi kuma ya kyautata kun ga can an faɗa mana azzalimai ba kuma nan kuma muminai wanda suke aiki na kwarai su kuma ga makomarsu haka ƙwar'ani yake haka wa'azi yake aka karanta manzo take wannan kuma ya rage mutum ya sa aka ce ko mutum ya imani ko ya ci ga sakamako na faɗa maka warawara jere za a faɗaitar da kai kai faɗayi ka zabura ka yi aikin da zai sa ka sami wannan ya kamata ka Allah ya ce nan labi na amanu wa da salihati na ya kamata ka riƙe ɗan uwa ifta ake faɗi sai kai ƙoƙari ka ce kwanta da wannan sifa ba riga ce ba shiga ce ba wani yanki launi bane da fata kawai ce ake waɗanda suke yi imani suke aiki na ƙwarai. imani kullum tare ke da aiki na ƙwarai. haka ce Allah ce ina lanu zuwa ajara man ahsana amala lallai mu ba ma zartar da ladan wanda ya kyautata aikinsa abinda ake nufi komai kankanta aiki shi alada ta kakare na shi Allah ba zai tozartar da wannan aiki ba shi wannan ɗan ƙarami ne kamar da ake a duniya ko ana lissafin kuɗi makudai ta rika cire ɗan ƙanana wannan ba a damu da su ba kenan ko ba ka ba an zo wani a ce wannan ai ba ya lissafa ta'a ko mai kai na alheri komai ƙanƙanta shi kan aiki Allah bai so da ita ba kala da shi eh la yudhi'u ajara man ahsana amala Allah bai tozartar da ladan wanda yake fita aiki Allah ya ce ulaika su wanda sai imani sai aiki na kwarai shi yake bukata gare mu imani aiki na kwarai Allah ka kare mu da imani azurta mu da ayyuka na kwarai Allah ya ce lahum jannatu adlin suna da aljanna ta dawama ko asan duk musiba ita ce ni'ima kai ta tsoron kai fushi nema daɗi to tsoro kuma kar ta kauce a ga nema ka baka samu ba nema kake so kuma tsoron kar ta ko ita aljanna daga cikin ni'imar take dawama. sannan na biya mana ba mu taɓa ji a ƙur'ani an ce an shiga aljanna an fita ba a sai dai kan a shigan wani dalili ya hana shigarta ko kuma can wuta an shiga an tsanna azaba tukana a fito a dawo ta a dawo aljanna kuna ganewa shi ne Allah yake suna da aljanna ta dawama ta zama dindindin Allah ta saka musu da gaskin yadda take aljanna ta jiri min tatil anhar ƙoramai ta jiri min tatil ko ta jiri min tatil anhar da tuna mu larmomi ta jiri min tatil anhar ƙoramai suna gudana ko ƙorama suna gudana ƙarƙashinsu. su an ce ƙorama ta giya ta madara ta zuma duk waɗannan ababen ba wai na dukiya ba ne abin yana nan ya lalace ya soshe. ya zo an gyara ba a sako shi ba a'a tsoron a kullum duk abin da shi nan gurgurin bukaci wanda wannan daɗin ƙorama ta waɗancan ababen sannan yi hallau na fiha ina tsawira ana yi masu ado na mundaye ya zahabin na gamin. na zinari kaga kinan ado na munduwa watakila ba mata kaɗai za su sa ba a aljanna inda nan ba a keɓe ba ka ce mata banda maza a nan ne duniya ya kamata a ganka da wani ƙarfi a hannunka bana ko a ganka da wata sarƙa a wuya wata munduwa a kafa. wannan duk aikin tajirai ne maza aka sani da wannan mata aka sani da waɗannan ababuwan mu a musulunci Amma aljanna ba a bambance ba ta ce mata aiki. kuma ya masa ado yinan kayan ado ne na zinari sannan kuma ba basu na tsiyaban kuduran za a sanya masu tufafi farra kasan kore alama ce ta mai nema idan sa za ka ga damina ta zo kore fatoki fitowa alamar ni'ima ce kore hadashe yana cikin alamun ni'ima na aljanna hmm. za a yi musa masu tufafi kore din dusi na alhari ne wa sabarakin da kuma tufafi mai shara-shara da mai kauri zai ne yadda mata suke sawa a cikin gida gaban mazan su nan ko za ta sa kaya shara-shara gaban mijinta ba laifi amma ta fita waje inda ba mijinta ba wannan ne laifi yan aljanna irin wannan shigar haka za su yi ta hmm. ci gaba da ni'imar aka ce mu tafi ne fiha alal ara'i hmm. suna cikin gida a cikin ta kan gadaje al'arita ita ce gado irin na sarauta wanda shi ma shi ado gare shi yake arika suna kashin gida zama na ta na isa Allah yake cewa ni'imar tsawabu madalla da wannan lada madalla akwai ladan da yi wannan da zai kamata mu nema yawa me ya kamata mu zabura wannan duniya da za ta kare ka mutu ka batta duk abin da ka tara ko ka ga cewa ga ta nan duniya kana nan ɗin ma ta zama hayaniya kawai wannan duniyar amma can ga inda nema take tabbatu ta dan wa kamar ko dai dindin sannan ga ni'ima iri iri duk abin da kake so na wani ado an masa shi yasa sai Allah ya ce ni'mat sawab aya ta duko kaga sai aka ce me kisa sharab kar da abin sha wancan na ko aka ce ni'mat sawab ma Allah da wannan lada wasu nan murtafaqa kuma sannan makoma ta kyautata wato ana nufin wurin hutu murtafaq shine inda za huta nan duniya na wani na wani hutu yake kana nan kana tsoro kakka tsufa kana tsoro kakka wai gari ba lafiya kana tsoro kakka wai gari a ce Allahu akbar an mutu an tafi lahira hmm? duk wani abu na ni'imar duniyar nan yana tare da zilli ne ni'imar imani in ka mutu da shi ka shiga aljanna shi kenan Allah ka azurta mu shi sa Allah yake wa hasunan murtafaka wurin wato hutawa ya kyautata a cikin ita ce aljanna Allah ka azurta mu da aljanna dan uwa Allah ka ba mu kuda ibn kasir yayi wani abin da ake cewa mukarana ko kawo su ayoyi da suke ƙarin bayani akan wannan wajen ayi da aka ce wato ainihin Allah yake cewa hadil anharu tajri min taki oh ana ba mu fir'auna ne da yake so na shi da karfi da iko yace wai ruwan ne na masa a ƙarƙashinsu suke gudana wannan ƙarya yake su ‘yan aljanna ne da gaske ƙoramai za su gudana a gidansu aljanna ba yankewa kuma nasu ne wannan ita ce magana ta gaskiya da yadda aka ce za a yi masu ado da dinari duwa a wata Allah ce wa lu'lu'a wale ba su fiha harim ga lu'lu'u sannan tufafinsu kuma na ne ne kusan alharini ya haramta ga maza a nan duniya hmm. wanda mata su kuma halal ne su sa su kadan su kuma yadda gwal ya halatta gare ka sa su kuma wato ya haramta gare ka su kuma ya halatta gare su sannan inda aka ce aya da aka ce nima sawabu asulan mustafaka yace ni'matul jannati sawaban ala amalihim asulan mustafaka madalla da aljanna ta zama ita ce ladan su muminai wanda suke aiki na kwarai madalla da wannan ladan da aikin su kuma madalla da wurin hutawa shine wannan asunan manzilan wa matsilan wa matsalan. madalla da wurin da za su masauki irin wannan wanda nan za su yi dula nan za su bacci nan za su huta Sun madalla da wannan kamar yadda aka ce ma wuta ga su kafirai isa sharabu wa sarwar tafaka da wannan masha abin sha da za a sha kuma wannan makoma tamu na da ita ce wuta da ke ya ce wa haka za a ƙabala bai zan kuma fi shakin ƙura haka Allah ya ƙabala cikin wannan kalmomi a cikin suratun Furkan. kamar yadda nan muka ji cikin suratun Kafi ko wuce ga azabar su ɗan aljanna ga ni'imar su a cikin suratun Furqan an yi irin wannan ikama inda Allah ya ce inna hasal mustaqarran wa mutama lallai ita wutar zamu na zama ita ce matabbata kuma ita ce wurin zama sun zakara sifatil mu'minin zaka faɗi sifofi ibadur rahman zaka faɗi su kali sallah ce ulai kai zauna ghurfata bima sabaru waɗannan za a sakanta musu da kurfa wasu ɗakuna na aljanna kenan Kuma sabaru saboda sun sai hakuri a nan duniya wa da fiha ta wa salama za a tare su mala'iku za su tare su da kaisuwa da sallama ta musamman na fiha suna madawama a cikin aljanna nan ma sai aka ce hasunan ran kama eh ta tabbata ta kyautata da mazauna ta dindindin a cikin aljanna wannan ayoyin duka ɗan uwan mun kalkalle su ne ishe mu wa'azi mu zama kullun ina ku ɗaya mu yake in gane wannan a ce kai ta rayuwar kaɗan ɗan uwa inda an sa abubuwa na rudu ga su nan yana linnati hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddarati min az-zahab wal fidda wal khayl al musawwamat wal an'am wal harb Allah yake zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab kaga wadancan abubuwa kina ce baya da bi Allah ya bayyana mu kamar mala'iku ba mala'iku Allah ya halicce su bai sa musu waɗannan abubuwan ba abubuwan nan ga su na jaraba ce a gabanka wannan duniyar mata ko kuɗi ababen hawa sannan ya'ya dukiya ta alfahari duk da suna abubuwa an gicciya su wanda za su sa maka tsibe ka to sai kai kokari ka gane wannan hayatin duniya ce zalika mata'ul bini dunya rayuwar duniya ce wurin Allah akwai mai wanda yi wannan kyau ita ce aljanna kuma da ta bi Allah ta zata da ita yadda sai mu ta ja in da shaitan ina tijja kana tijja yana tijja muna jijja har mu kai gaci Allah ka kai mu gaci mu kai karfin sa Allah ka samu mutu da imani abin da makaranta daidai Allah mana tare a aladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana gafarta mana a masu neman addu'a kullum kusanci gaba ɗayan mu da mu da ku masu bukata ne wurin ubangiji Allah kuma ya fi musulun sanin bukatunmu Allah ta biya mana bukatunmu muna tawassuli da sunayen kyawawa da sifofin kamar ɗaukaka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alheri Ka shari kuma ka canza mana su zuwa ga alheri marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya matasan mu da suke neman abin yi Allah ka ba su abin yi wanda suke neman abin aure Allah ka ba su abin aure wanda suke neman sana'a Allah ka ba su abin yi duka kowa ta bukatar ta alheri Allah ya masa shugabanninmu Allah ya riko da hannunsu Allah ya taimake su Allah ya masu jagora wannan wata da muke ci alkhairin ciki da Allah ka haɗa mu da shi Allah ka sa mu Allah ka mana taufiki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin